sashen hausa na murya amurka ke magana a kan mitoci 25 31 da kuma 60 masu sauran a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin fm na voa africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da haka Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin za ku ji ci gaba da rahotannin da muke kawo muku akan ranar ma'aikata kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin bayyana ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin rayuwar ma'aikata a Najeriya da ma sauran kasashen duniya amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum. John Lansing shugaban hukumar kafar yada labarin Amurka ciki har da murya Amurka wato Broadcasting Board of Governors a turance ko kuma BBG a takaice ya faɗa a wani majalisi da aka yi domin tunawa da 'yancin 'yan jaridu a duniya cewar ana fafata yakin in ba kai ba ni waje a ɓangaren yada labaru a duniya a wannan zamanin. Hukumar ta BBG tare da sashen koyon aikin jarida da harkokin jama'a ta jami'ar George Washington su ne suka shirya majalisin a yau Litinin a nan birnin Washington domin tattaunawa akan matsalar 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa da yadda labaran ƙarya ke shawagi a duniya ta yadda kafafen yada labarai za su tabbatar da gaskiyar labari kafin su yada shi. Lansin ya tado da maganar zargin Rasha da ake yi da tsoma hannu a cikin zaben Amurka na kwanan nan inda ya ce mutane su lura da kyau akan rahotanni da kuma mai da karfi wajen nemo bayanai na hakika idan ba haka ba ya ce ina tsoron abin da zai faru. Masu zanga-zanga a Amurka da sauran kasashen duniya sun gudanar da bikin ranar ma'aikata wadda ake wa lakabi da a turance da May da shirya tarurruka da zanga-zanga wadda ta juya zuwa tashin hankali ya nuna bacin rai akan mulkin kama karya da kuma aƙidar siyasa da kishin ƙasa daga faransa zuwa turkiyya a al'adance ranar ma'aikata rana ce da ta zanga-zanga wannan shekarar ma bata sauya salo ba jami'an 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa a taron da aka gudanar a filin taskim da ke istanbul wajen da aka gudanar da mummunan kame a rana irin ta yau an ba da rahoton 'yan sandan kasar ta turkiya sun kama kimanin mutane 200 a yau litinin din nan amma a kasar rasha an gabatar da taron ne cikin murna da annashuwa sakamakon yau ita ce ranar farko ta bazara inda mutane kimanin 100 suka yi tattakin a moscow daya daga cikin masu tattakin mai suna yuriya ce wannan ya nuna yadda mutane suka haɗa kawunansu a wannan rana ta ma'aikata kyakkyawan yanayi da kuma zaman lafiya yana da kyau kenan sai dai kai daga ganin yadda mutane ke murmushi a fuskokinsu faransa kuwa da har yanzu take cikin dokar ta ɓaci duk da cewa ya rage sauran sati guda rak a yi zaɓe jami'an tsaro sun shirya sosai yanda gwamnati ta saka jami'an 'yan sanda kimanin dubu tara a wurare daban-daban a faɗin ƙasar domin hana haɗuwar magoya bayan 'yan takarar da ke adawa da juna guda biyu su haɗu labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A bayan mummunan kalamai akan abubuwan da suka shafi shirin makami mai linzami na Koriya ta Arewa, shugaban ƙasa Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa zai ji daɗin haɗuwa da shugaban na Pyongyang Kim Jong-un idan har aka shirya ƙa'idoji domin tattaunawa akan matsalar. A wata tattaunawa da ya yi da kafar yada labarai ta Bloomberg, Trump ya tabbatar da cewa idan har ya ce da ni idan har ya dace da ni in haɗu da shi tabbas zan ji daɗin haɗuwa da shi idan dai har kai bari in ƙara maimaitawa ƙarƙashin daidaitattun ƙa'idoji to zan haɗu da shi trump ya ce mafi yawan 'yan siyasa ba yadda za a yi su faɗi haka amma ina faɗa maka idan dai har aka shirya ƙa'idojin to ni zan haɗu da shi mun samu sabon labari keɓantacce ƙasar ta kore ta arewa da ke ta na ƙera makami mai linzami wanda zai iya ɗaukan makamin ƙare dangi da zai iya sauka a cikin ƙasar amurka da ke nisan kimanin kilomita dubu tara tsakaninta da amurka ta zama babbar barazana ga harkokin tsaron ƙasar amurka a watannin farko na shugabancin ƙasar trump dubban 'yan gudun hijira da aka kora daga gidajensu a syria waɗanda suke a lebanon na sake neman matsugunni yanzu haka an kiyasta kimanin 'yan gudun hijira 8,000 zuwa dubu goma sha biyu ne ke tashi sakamakon babban koren mazauna mazauna da aka taba gani a lebanon tun farkon fara yakin sojojin kasar lebanon ke jagorantar koren wadda aka yi ta sakamakon matsalolin tsaro wadda ta janyo damuwa akan abin da ya shafi walwala na 'yan gudun hijiran haka ya janyo rashin tabbas da kuma yawan bashi wani dan gudun hijira mai suna mahmud michael ya ce yaya ya kamata mu ji bayan mun zauna mun huta sai wani ya ce muna mu tashi mu sake wuri daga wannan wajen labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a ci gaba da kawo muku rahotanni da muke na ranar ma'aikata, Nasu Adamu Kaya ya aiko mana da wannan daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. When the union's inspiration to the workers' rush around, there can be ma'aikatan da da suka yi dafifi a wajen taron sun huce su kan hana gabatar da jawabin shugaban kasa a wajen taron duk da ya kunshi alwashin aiwatar da mafi karancin albashi ministan kwadago chris ingige ya ce sam ba wai ma'aikatan na jin haushin gwamnati ba ne amma wasu ne waɗanda ba lallai ma'aikata ba ne suka kutsa dandalin taron don ta da kayar baya an samu tsawon sa'a ɗaya cikin yamutsi a taron da kusan ba taɓa ganin irin hakan ba. Comrade Ibrahim Khalil shine majin kungiyar da ke karfafa hakurin ma'aikata ya kare. Ma'aikata suna ganin an zo wannan taro shine taro da ya fi kowanne taro na ma'aikata da jami'an gwamnati girma babu wani wakilci wanda ma'aikata suke ganin ya zai iya gamsar da su a halin da ake ciki. Ma'ana shugaba Muhammadu Buhari bai samu damar zuwa gurin wannan taro da kansa ba na biyu a tunanin ma'aikata mafi yawanci shine ya kamata da a ce mataimakin shugaban ƙasa ne ya zo za su fi fahimtar bayanin da zai yi domin duk abin da ya faɗi ya zama ba saƙo ba ne a gaskiya sai ya kasance minista na kwadago shine ya zo a matsayin wakilin shugaban ƙasa sai suke ganin duk abin da ainihin ministan kwadago zai faɗi ba zai zama ingantacce ba wannan shine halin da aka tsinci kai kuma ya jawo gaskiya kusan taron bai dai tafi yadda aka shirya shi yadda kuma ya kamata ba. ma'aikata nasu bangare na nuna cewa sun gaji ne da gafara sa kan aiwatar da mafi karancin albashin wanda yanzu yake naira dubu goma sha takwas inda ma ba kowace jiha ake samun hakan ba ita ko uwar kungiyar kwadugon NLC ke son kudin su cilla zuwa naira dubu hamsin da shida. Ga jami'in haɗin kan kungiyoyi na kungiyar kwadugon Comrade Nuhu Toro. Kafin mu fito da bayanin cewa muna bukatan a biya albashi mafi kankanta na naira eh, dubu hamsin da shida sai da muka zauna muka yi nazari wai shin darajar naira nan a Najeriya yau nawa take sannan akwai abubuwa masu muhimmanci da muka duba alal misali ma'aikaci mafi kankanta zai samu gida da zai zauna zai biya kudin lantarki zai biya kudin ruwa zai biya kudin man dafa abinci zai siya wayan sadarwa bayan haka zai siya abinci zai siya wa iyalansa tufa in yaro ya ciwo zai kai shi asibiti zai biya kuɗin makaranta da dai sauransu daga ƙarshe suka fito mana da bayanin cewa dubu sittin ne ma da ɗari bakwai to amma ganin yanayin da ƙasar take ciki shi yasa muka ɗan sauko muka ce to albashi mafi ƙanƙanta a basu dubu hamsin da ɗari shidan nan su yi haƙuri mu gaya tattalin arzikinmu za ta bunƙasa gwamnatin ta ce tana da tabbacin shigar da ƙarin mafi ƙarancin albashin a kasafin kuɗin bana Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya. Amshin waka ta in kaji hujjar bari in buɗe maka. Ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba. To Allah kyauta kafin buɗe layukan namu a girgije da wannan. bangon duki mai wuya kabila kare kanga mai lamijin garbe kokarin magana

To madalla yanzu kuma sai a shirya domin a kira mu. Kamar yadda muka ce ku ne za ku Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na harko daga Kaduna, waye daga Kaduna? Ayawa Alhaji Musa Garo ke magana. Mai rediyo da rikoda. Na gode barka da aiki. Barka ka dai. To ka je ji maudu'in mu na yau ko? Yau ba ku faɗi maudu'i ba yi. A mun haɗi ba ka je ji ba. Mun ce muna son ne bayyana mana ra'ayi game da ma'aikata. Rayuwar ma'aikata a Najeriya. To alhamdulillah. Mm. Gaskiya in dai za a faɗi gaskiya ne ba wai magana za mu shafe-shafe ko ko mai magana ta wani magana ba. Eh. duk wani ma'aikacin gwamnati a Najeriya yana cikin inna lillahi wa inna eh, ilaihi eh. raji'un. Me yasa ka ci haka? yawwa ni dan kasuwa ne na dan ibrahim ayawa idan muka ɗauki irin abubuwan da ke faruwa a ma'aikata gaskiya al'amari suna cikin tasku wata ya kare wani ya bi wata goma sha biyu wata shida wani wata bakwai ina maganar ci gaba a gurin ma'aikata da haka ne ma'aikata abin da nake kira gare su irin wannan ranar abin da ya kamata su rika ɗora hannu a kasana yin kuka ko kuma su rika addu'a Allah ya kawo mafita amma yau a dai rika yin addu'an da eh, Musa eh, to gaskiya al'amari malam Ibrahim Ayawa abin da ya kamata za a yi a rika yin addu'a dai a dage da addu'a amma gaskiya duk wani ma'aikaci da ya ce ma yana cikin shanawa da kwanciyar hankali a Najeriya wannan ya dai faɗi san saboda mu 'yan kasuwa ne muna ganin da abin da ke kasancewa ashe ina maka fatan alkhairi a tashi lafiya to mun gode kwarai Alhaji Musa mai rediyo da rikoda mun sa muna nan dai cikin Kaduna waye a Kaduna har yau To, a Alade Ibrahim a yawa barka da yammaci. Barka ka dai, Maduba ne ne nawa? na Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna da Najeriya. To, Murtala, me ra'ayinka game da rayuwar ma'aikata a Najeriya har ma da kasashe makwabta? to gaskiya gwamnati fa dole ne su taimaka Ka ga shirin da kuka yi ran alami mm. haka ya cewa wajen jihohi kusan sha biyu ba su biyan albashi musamman ma na kogi da kuma magana eh. yanzu ta ga buhun shinkafa in an ce ma sha takwas gwamnati tausaya dole a samu canji abinda talakawa sun zaɓi gwamnati nan idan a samu canji musamman a najeriya wannan haka ne ta shinkafa ya taɓa kai dubu sha takwas har ashirin to ka ba kudin abinci ma da na kayan miya ma da ya sama balle a zo lafiya balle a zo gidan haya da sauransu mutane suna wani yanayi ma taimaka su kawo sauki gaskiya kuma da abin da za a yi da nake ba dai masu ƙasa kenan a tashi lafiya. to mun gode malam murtala mun samu kira daga bauchi waye daga bauchi Allah sa na bauchi shi ya bada shawara abin da zai yi ba matsalan zai faɗa eh, muna ba muna jinka waye daga bauchi kana magana da Sama'ila wa kafin ma da ke karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Sama'ila me ra'ayinka game da ma'aikata a Najeriya da ma kasashe? Ra'ayina dai a yau shine dai kamar yadda Alhaji Musa zaro ya faɗa ne ma dai na fi sauran sa gaskiya ma'aikata suna cikin wani halin inna lillahi wa To menene shawara Malam Sama'ila me ya kamata a yi kuma shawara da har ga Allah gwamnati ta duba wannan halin da suke ciki don mu gaskiya a jihar Bauchi ma'aikata ba su wasu abinci ma ba sa iya a gidansu wallahi saboda halin rayuwa kawai. Oh, oh. To Allah sa dai mahukunta suna jin wannan kiraye-kiraye na fatan gwamnatin Najeriya ta duba wannan hali ta kawo karshen wannan karshen ma'aikata don a inganta rayuwarsu da 'ya'yansu da dukkan sauran su gaskiya tsakani da Allah. To to mun gode Malam Sama'il Allah sa mahukunta sun ji in ma ba su ji ba Allah sa hadiman sun ji waye daga Niger. Ibrahim mai wankin hula a Kimba mai godiya. To, Ibrahim mai wankin hula, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu? To, gaskiya ne hankali na inda ya karkata a ƙananan ma'aikata tsakani da Allah wa'annan manyan ma'aikatan ba su yi wa ƙananan adalci. To, ashe ma'aikatan masu an kasa su gida biyu kenan. Eh, akwai ƙanana akwai manya, wa'annan manyan da ke can saman nan suna taimaka ƙananan na haƙinsu. to kana da hujja? Gaskiya ni eh akwai hujjoji mana to za ka ga malamin makaranta za ka ga keke ma wannan bai da shi sannan gidan haya yake amma abincin zai ci ya gagare su ko waɗancan kowane lokaci za ka ga suna walwala abin da su ga dama shi suke yi yanzu ina mahita inda za a tambaye ka shawara to gaskiya mahita su yi adalci su ji tausan waɗannan na ƙasa eh, su a basu shi akan kari kuma su na musu ƙarin albashi to mun gode ibrahim mai godiya allah sa hukunta sun ji wannan shawara naka yanzu mun samu kira kuma daga bauchi waye daga bauchi sani makanike ne kafin ma da ke karamar hukumar gandu jihar bauchi to sani makanike me ra'ayinka ra'ayina shine ina kira ga gwamnatin tarayya mm. in da ta tsara mana albashi mu ma'aikata mm. amma a taimaka price control na eh. abincin tsadan abinci da komi da komi ya zama an gyara amma da tsara albashi in za tsara albashi nan babu wannan price control akwai matsala sai sai sai ƙarin ya shige wurin sayan eh, ya shige cikin na ce sai ƙarin shige cikin farashi kenan ko yawwa to kaga ashe yana tsada ko eh. an ƙara albashi ma ba dai amfani ba to kaga ashe yan kasu kira ga gwamnati eh ta gyara wannan price control din sai a ƙara ma ma'aikata albashi sai zama daidai to mun gode da wannan shawara naka sani baka nake har yanzu dai muna nan cikin baucin waye daga baucin assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to amma ayuba ah, tsaya ayuba don allah rage rediyon ka ina jin murya na ciki to eh na rage to ja mu je yau a yau ranar ma'aikata ina kira ga gwamnati ta iya kokari ta biya wa ma'aikata hakkinsu sannan kuma mu ma'aikata din yana da kyau duk abin da aka aka bamu amana shi aikin gwamnati an bamu amana ne mu iya kokari mu rika zuwa aiki domin mu ci domin mu halal ita kuma gwamnati ta yi iya ƙoƙari ta biya mutane hakkinsu kowa yana da hakki ma'aikaci yana da hakki ita sannan gwamnati ma suna da haƙƙi hakki a kai mu yi iya ƙoƙari mu ci amana ita kuma gwamnati ta biya ma'aikata hakki na gode ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar to mun gode ayuba bari mu je benue waye daga benue waye daga benue dan tsoho dan malam bako na malam anas to dan tsoho dan malam bako na malam anas me ra'ayinka to hakika game da ma'aikata a afirka ko kuwa a nigeria hmm. ya suna cikin kanki a gaskiya akwai bukatun a rinka taimaka musu musamman biyan albashi akan lokaci rashin biyan ma'aikaci akan lokaci a gaskiya yana kawo matsala don zai sa shi shiga bashi da kuma wurare mafi yawan ma'aikata ma suna cikin gidajen haya ne to malam da tsoho ga wani hanzari ba gudu ba duk yawancin ku da kuke magana kuna magana ne gwamnati su taimaka amma ba ku ce su ma'aikata ya kamata ga irin gudun wanda za su baya wurin inganta ayyuka ba saboda suna suna ana ana cewa a taimaka a gyara al'amuransu to amma su ma ha kakamanta akwai wanda ya kamata su taka domin ciyar da ayyukan gaba Eh, to abubuwan da ke faruwa shine akwai ma'aikatan da ba sa damuwa da zuwa aiki akan lokaci ko kuma su tashi kafin to su kuma wani kira za ka yi musu ma irin waɗannan eh gaskiya kan ba su kyauta ba gaskiya dan na taba yin aiki wani kuma abubuwan da ke faruwa ke da za ka ga ayyuka sun taru akan teburin mutum maimakon yi kokari da kammala abin da ke kan teburin ne in ya kusa wallahi ba zai dawo ba daga karfe ɗaya na rana ka ga irin wannan ko bai dace ba to ka gani saboda ana daukan abu na gwamnati ba na kowa ba ne sai ga an yi abin da aka dama da shi eh to kuma amma don don hakan da suke aikatawa kuma ba zai hana a dinga kula da su wurin biyan eh, bashin su akan lokaci eh wannan gaskiya ne kuma wannan gaskiya ne yawa eh, amma abin eh, ba ni gishiri ne in baka manda yawa to kaga eh su ma ya kamata su cika ƙa'idojin da aka shin hida na aiki ita kuma gwamnati ta biya musu haƙƙinsu wannan haka ne to wani lokaci ko to mun gode da tsoho daga jihar benue mun gode kwarai da gaske to muna sauraron kuwa muna magana ne akan ranar ma'aikata kuke ganin rayuwar ma'aikata don sautari mutanen da suka kira kowa na kira ne a kyauta ma'aikata su ma ma'aikata suna da rawan da ya kamata a ce sun taka domin ciyar da aiki gaba da kuma ciyar da ƙasa gaba saboda eh, sautari akan ɗauki abu na gwamnati inda an ce na gwamnati ne to kamar ya zama na ba kowa kenan saboda haka sai kowa yadda ya ga dama da shi aiki ne na ba naka bane ba nawa bane na gwamnati ne saboda haka zan zo san na ga dama zan tayi san da na ga dama zan yi aikin yadda ya man daɗi to kuma ka ce kana fatan abin nan da aka baka ya yi albarka idan idan aka duba nan sai ga ko kudin an bada kuɗin da an bada kudin da yawa saboda ba bi kaida ba sannan kuma ba a yi shi bisa tsari ba ba a yi shi bisa tsari ba sai ka tarar cewa abin bai yi tasiri ba bai yi fa'ida ba an ce idan an bi ta barawo to kamata ya bi yayi abin ta na mabi sawo kowa na da rawa kowa na da haƙƙi na akan abin da zai yi da kuma rawan da zai taka wurin ciyar da ƙasa gaba sai dai ya kan kira-kiran da za mu iya ɗauka kenan a halin yanzu gobe ma rana ce idan mun buɗe layukanmu ana iya kira yanzu kuma ga shirin munan labaran wasanni To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da kowa a wani sabon shiri na labaran wasanni muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington. shin ka san cewa anthony joshua sabon zakaran damben duniya a yanzu nan wanda iyayensa 'yan najeriya ne amma dan ingila ne don can aka haife shi ya taba yi wa najeriya ta yin cewa zai wakilce ta a gasar damben boxing na zamani a lokacin da aka yi wasannin olympics na kasar china a shekarar 2008 amma najeriya ta ce ba ta so domin a lokacin tana jin kamar bai taka kara ya karya ba to shi dai eje kamar yadda ake kiransa a garin watford na kasar ingila aka haife shi a shekarar 1989 kuma ya taba zama a najeriya a can ma ya fara zama kafin su tattare su koma ingila din a cikin rahotannin da jaridar sunsport ta bayar ya koma ingila abinsa inda har ya wakilci ingila din a wannan gasar da ita najeriya ta ce ba ta so ta olympics kuma ya ciwo ingila lambar zinari a shekarar 2012 shi dai joshua anthony dan shekaru 27 da haihuwa yanzu ya haɗa hancin dukkan kambunan damben duniya guda uku da ibf da wba da kuma wbc kuma wannan ta faru ne a ranar asabar ɗin shekarar jiya lokacin da ya buge vladimir klitschko da ke rike da wannan kambuna din a zagaye na goma sha ɗaya na zagayoyi goma sha biyu da aka shirya za su kuma ya yi haka ne a gaban yan kallo kamar dubu casin a babban filin wasa na wembley da ke can london shi dai joshua antoni a dukan damben da ya guda goma sha tara ba ɗaya da aka kada shi shine yake nasara a kullum to shine wani gogaggen tsohon dan dambe zakara ma na najeriya jeremiah okoro dudu yake tuna cewa ai shi joshua ya taba zuwa najeriya a shekarar 2007 lokacin ne wa najeriya ta yin cewa ta bari ya je wakilce ta a wasannin na olympics na china a wancan lokaci amma aka ce a an gode ya tafi abinsa. to har yanzu muna najeriya inda hukumar kwallon kafar najeriya ta daɗe tana fama da matsalar kuɗi yanzu an yi mata ruwan kuɗaɗe domin ta samu wani zunzurutun kuɗi fiye da dala miliyan takwas daga hannun wani kafanin makamashi da sa kulla yarjejeniya da shi ta shekaru biyar wannan kamfanin ana kiransa iteo group wanda kuma wannan yarjejeniyar tasu ta fara aiki ne daga yau dinnan ɗaya ga watan nan na mayu na wannan shekara da muke ciki. to wannan a cewar shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya maju phoenix ya sa an zo ƙarshen abin da aka daɗe ana ta fama da shi matsalar kuɗaɗen biyan kocina na najeriya ya ce akalla daga yanzu har ƙarshen shekaru biyar ba za a taɓa samun wata matsala ta biyan koci koci ba za a tuna cewa shugabanni ko kuma manajoji ko kocinan najeriya na kwallo irin su christian chuku shaibu amadu samson siyasiya wasu oguwa van sunday elisha har da marigayi stephen kishi da sun yi ta kuka game da rashin biyan su kudaden su na alawas alawas da albashi abin da ya sa wasu masu kawatsar da aikin bari mu karkare da wannan labari mai daɗi a kullum mutanen ƙasar mali wanda hukumar kwallon kafa ta duniya ta cire musu kangin da aka sa musu na hana su taɓa kwallon kafa hukumar kwallon kafa ta afirka ce ta ba da sanarwar cewa lalle hukumar fifa ta janye wannan kangi din daman tun cikin watan maris aka samu mali wannan kangi din bayan da ministan na wasanni husaini emiyon gindo ya je wargaza hukumar kwallon kafa ta kasa din to daman wannan abu ne da fifa ba ta so a yi kuma ta gita sharaɗin cewa ba za a cire kangin ba sun an mai da ita wacce hukumar kuma haka din ya faru jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah kai a huta lafiya Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka da ƙasar Australia abokan hulɗa ne a harkokin tsaro waɗanda suke da dangantaka ta tarihi in ji mataimakin shugaban ƙasa Pence a ziyarar da ya kai ƙasar kwana-kwanan nan. Dangantakar da ke tsakanin sojojin ƙasar ta samo asali tun shekaru aru-aru. Ko yanzu ma, Amurkawa da 'yan ƙasar Australia suna aiki tare a Afghanistan da yaƙi da ƙungiyar ISIS da kuma sauran duniya. Muna ci gaba da ƙarfafa tuntuɓar juna da aiki tare a fannin tsaro a cewar mataimakin shugaban ƙasa Pence. A cikin 'yan shekarun nan, Amurka da Australia sun inganta musayar bayanan sirri da kuma karfafa musayar bayanan sirri. Haka kuma, suna gudanarwa kuma za su ci gaba da gudanar da atisayen sojan haɗin gwiwa domin tabbatar da amfani da sahihan bayanan yanar gizo da kuma kasancewa cikin shirin ko ta kwana a koda yaushe. mataimakin shugaban ƙasa pence ya jaddada cewa amurka da ƙasar australia sun ƙudiri aniyar amfani da wasu dokoki masu asali da aka gina kan zaman lafiya da ci gaban yankin pacific da asiya a kudancin tekun china a dukkan ɗaukacin yankin ƙasashen biyu za su kare cikakken 'yancin tafiye-tafiye da zirga-zirgar jiragen sama da kuma tabbatar da gudanar da harkokin cinikayya bisa ƙa'ida ba tare da tarnaƙi ba da kuma inganta hanyoyin tattaunawa domin magance batutuwa da suka shafi yankin domin ciyar da duniya gaba kuma amurka da australia za su ci gaba da yin aiki tare domin tunkarar mummunar barazana a kan zaman lafiya da tsaron yankin pacific da asiya mulki irin na kore ta arewa yayin da zaɓi ya rage a gare mu a cewar mr pence amurka za ta ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa da australia da sauran ƙawayenmu da ke yankin da kuma ƙasar china domin ci gaba da matsawa a ƙasar koriya ta arewa lamba akan harkokin diflomasiyya da tattalin arziki har sai sun yi watsi da shirinsu na ƙera makamai masu linzami. amurka na da kwarin gwiwar china za ta yi maganin koriya ta arewa amma kamar yadda shugaba donald trump ya bayyana karara idan china ta kasa ɗaukar mataki akan koriya ta arewa amurka da ƙawayenta za su yi za mu yi gaba da ƙarfin imani da martabar mu in ji mataimakin shugaban ƙasa pence wannan imani abu ne mai ɗimbin tasiri ga amurka wanda kuma kawo yanzu ba ta kai gare shi ba wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau To Marilla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Jan Lanson shugaban hukumar kafar yada labarin Amurka ciki har da murya Amurka wato Broadcasting Board of Governors a turanci ko kuma BBG a takaice ya faɗa a wani majalisi da aka yi domin tunawa da 'yancin 'yan jaridu a duniya cewar ana fafata yakin in ba kai ba ni waje a bangaren yada labaru a duniya a wannan zamani. Hukumar ta BBG tare da sashen koyon aikin jarida da harkokin jama'a ta Jami'ar George Washington su ne suka shirya wannan majalisi a yau Litinin a nan birnin Washington domin tattaunawa akan matsalar 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa. da yadda labaran karya ke shawagi a duniya ta yadda kafafen yada labarai za su tabbatar da gaskiyar labari kafin a yada shi lansin ya tado da maganar zargin rasha da ake yi da tsoma hannu a cikin zaben amurka na kwanan nan inda ya ce mutane su dora da kyau akan rahotannin da kuma mai da karfi a wajen nemo bayanai na hakika idan ba haka ba ya ce ina tsoron abin da zai faru masu zanga-zanga amurka da sauran kasashen duniya sun gudanar da bikin ranar ma'aikata wacce ake walakabi a turance da mede a yau To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa da Saida Hamdul wadda ta bada umarni sai injiniyan mu Rob McLean ni Ladan Ibrahim Auke cewa kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.